الحمد لله الذي جعل الليل الذي جعل الليل والنهار فرحة من أراد خلقا من ذكر أو أراد شكورا والحمد لله الذي جعل الشمس ضياء وقمرا وقمرا منيرا والحمد لله الذي أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وجعله دائما إليه انفرادا ونيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقولون سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين غدوا كبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد معشر المسلمين الاعزاء فاتقوا الله عباد الله ففي التقوى صلاحكم وقلاهكم ونجاتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله حال عن في آخر الجمعة من هذا العام الهجري يوشك أن نعبر من طرف جسر إلى طرفه الآخر قوة وجه وقوة من الفقد ودعنا عاما كاملا أو دعنا فيه أو دعنا فيه ما شاء الله أن أن نودع من الأموال منها ما هو لنا ومنها ما هو علينا فلا إله إلا الله يقلب القلوب يصرف الأضمان نكذب الله الليل والنهار إن في ذلك كبرة الابصار كلنا أيها المسلمين نسيه إلى الله عز وجل بغير اختيار منا من حيث مضى مضى الزمان فمنا من حزن نفسه وسلك مع ربه ومنا من حرك من حرك وقصر والكل ملاك كل كالمجاهدين وصلت على سيدنا ابي طالب رضي الله عنه حيث يقول ارتعلت الدنيا مجزرة وارتعلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها ضمير تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا نساء وغدا عمل ولا أبع وغدا حساب ولا أبع حتى المسلمين كلمة تقوي الليل والنهار تقوي الليل والأيام وتنفرم الشهور والأعوام فاعلم أن أعلم أن ما يملك تمر أو ساعة تمر أو يوم يمر أو سبوع يمر أو شعر يمر أو سنة تمر إلا وهي من أمر تبعدك من الدنيا وتقربك من الآخرة فحاصل لك ماذا أنت في هذه الأوقات فإن مرور هذه الأوقات لديك فإن مرور هذه الأوقات لديك قيمة عظيمة وفرصة ثمينة لا تستجل بأي قيمة مهما أظلمت يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة تكون هذا الصالح يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله وإنما كف الحساب يوم القيامة على من حاسب أنفسه في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على أن أخذ هذا الأمر من غير محاسبة ولا مبالاة فالله المستعان جعل الله إياكم ذما يحاسبنا انفسهم قبل ان يحاسبوا واصدق بالله ولكم دينكم فاحسبوا من الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya dare da yi mama ya ga wanda yake so yi wasu ko da yake so ya zama cikin masu godiya ga Allah haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya haske ga rana mai zafi ya sanya haske ga wata mara zafi haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake mai alkishir ne gargadi haka godiya ta tabbata ga Allah wanda ke mai da wannan annabi ya zama mai kira zuwa gare shi da iliminsa ya zama fitila ce shi da al'umma ne kai ina shaidawa babu wani abu bauta da hakkin ya san ta ta mai sai Allah subhanahu wa ta'ala shi da wannan shi cikin tarayya sarkin ya tabbata daga barin abin da azzalimai ke faɗa akan sanar shirka ya ɗaukaka daga barin haka ɗaukaka babba ina shaida wa lalle muhammad bawan allah tabbas zan allah ne tsira da amincin allah da farko gari dukkan alamsa da dukkan sarfansa da duk wani sabin imani a zuwa ranar rabiya dan na musulmi musulmi babu abin da zai kullum dare gode wa allah dan kafin cewar bai wata allah ya masa musulmi shi musulmi a kullum ana haska masa ne kamata ya aikinsa ko a maganganun sama domin kada ya samu matsala a rayuwarsa ta duniya balle ya samu matsala a rayuwarsa ta lafiya yau nasiyar ita ce dan yau ina jin shiri da tara ne ga watan zuciya jira a nan kuma da kuma ta tsaye da kuma da arba'in ina jin talatin ga watan takwas da biyu da sha tara ban kwana ne da shekarar da ta wuce ta hijiriya ashirin da tara kun ma wata ne yau kusa ni na ɗaya ga wata in kuɗewa ta ga cikin ɗaya ga wata na sabuwar shekara saboda haka za mu nasiha a kan ban kwana da wannan shekara ma'ana dai musulmi ya sani ba ake yi ya ake ba ko da miladiyar ba ake yi ya ake ba ina maganar abun murna da abin da ya huce an yi kodin da abin da kai za a kawo shi gobe kiyama fulla fulla duk sakan da ya huce maka a shekarar sai a maka hisabi a kansa ina abubuwan da hisabi ake wa kai shekara Allah kai ka ta ka gani ya me kai a cikin daidai a matsayin ka na musulmi kai kokari ka dora a shekara ba kai a cikin na kuskure a matsayin ka na musulmi ka ba, ka sha alwashin ba za ka sake a shekara ka ba shi yake amma ba ake ba ke al'umma musulma su daraja ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a nan jawo ku da a nan harban ku take a nan tsiran ku yake kai nan arzikin ku na da lahira din kuma Allah ya yake bayan Allah ga shi muna zuwa ƙarshe ta wannan shekara don muke za mu tsallaka daga wannan gefen na shekarar da ta muke mu tsallaka da gefen shekarar da za ta kama za mu bar shekarar da ta gabata shekarar da muka ajiye abin da muka ajiye a cikin sana aiki wani abun alheri ne gare mu abin da muka yi wani abun kuma sharri ne gare mu abin da muka yi a shekara don haka la ilaha illallah ya Allah ne jibiyar zukata ya Allah ne jibiyar zamani yace yuqallibullahu al-layla wan nahar inna fi zalika la ibratan lil absar dalilin da yasa ake a kawo dare a kan a tafi da shi a kawo rana ake kai ake kai Allah ya ina haka domin ya zamo abun zuwa ga masu imani masu hankali masu hankali shi ta a kazo a dunnan gari ya waye yanzu a rana da an jima nan Allah ya rama ma za su da dare yawa ciki hakan so muke kowa da lura ne ake ke kawo ina aka fito ina aka ina aka da yin haka dukkan mu'minai tafiya ba muke zuwa ga Allah ba tare da kuma muna so ko kana so ko bana so Allah zai raya kai da zamani yana huce mana cikin mu akwai wanda yake tsara zamanin su tsara lokacin su yi abin da Allah yake so akwai a cikin mu kuma masu takatun haka ba sa haka to dukkan mu dai da mai aikin kirki da wani ma baya yin aikin kirki duk za mu ga Allah kuma Allah zai wa kowa da abin Allah hadisin al-bukhari Allah Allah kara masa da yayin gaskiya ce duniya ta tafi amma sai kuma ci ta bada baya lahira kuma sai take tafiya da baya da baya tana kallon kowa sai ce kowanne kowace tana da ƴaƴa lahira tana da ƴaƴanta duniya ma tana da ƴaƴanta ce ku kokari ku zama ƴaƴan lahira ta yin abin da Allah yake so kawai da ku zama ƴan bankan ku kokari ku zama ƴan halattun lahira kawai da ku zama ƴan halattun duniya ce ku sani yau aiki aiki ba a sai a nan duniya kana da ne komai za ka yi ba za ka yi ba. gobe kiyama kuma hisabi ake ba aiki dan kwana musu gare da yi nuna wucewa ka sani duk sakalin da ya wuce duk sa'awar da ta wuce duk yinin da ya wuce duk makon da ya wuce duk watan da ya wuce duk shekarar da ta wuce ma yanzu da rayuwarka don kuwa wannan lokacin da yake wuce maka yana kusantar da kai ne da lahira yana ƙara nukan taka da duniya da haka ne ya kamata kai yi kan kai tafi me kake a cikin wannan lokuta da suke tafiya kike cinye maka rayuwa to ne kake a cikin wannan araya ka ka kawo yanzu zuwa yanzu wannan shekarar cik. ka kawo ta su fi arziki wata rahama Allah yake son karɓi ta idan aikin ciki kake yana son ka da rahama ka ƙara idan kuma mummuna aiki kake wata rahama yake so da kai yana so ka kokari ka kuma so yake ka kuma shi sai ba ka bai kashe ka bai kake kama ka da abin sai ba ka da ƙara ma lokaci domin ka samu damar kuma. Hasan da basari Allah ya ji kansa. yake cewa mun mai hankali mai nazari mai san ya kamata ne a karanta inda ya sani ita hisabi yana wa mutane sauki a ranar alkiyama idan suka zama tun a nan duniya suna wa kansu hisabi ita hisabi yana zama mai tsanani a kan wasu mutane in suka zama a zaman duniya suna zama kara zai fasa wa kansu hisabi to shi isa hisabi gobe kiyama zai duk wanda yake zama baya auna kansa ina yake ko me tsakaninsa da Allah me tsakaninsa da mahallin Allah kawai ne yake ina tafiya kawai shi dai abubuwa suna tafiya na lamarinsa shi kawai bai san baya a kansa hisabi to wannan hisabi gobe kiyama zai masa hisabi amma kana kan hisabi to Allah da gasa ka rage wani abu sai ka ga ranar kiyama hisabi ya maka sauki aka sani fasali babban tafiya ce dan uwana musulmi Shin har yaushe wannan kafara ne shi kana da zan abu da ke faruwa na bala'i bala'i a zamani kana kallon sa kuwa da kallo na hankali na tunani kana da zan abu da ke faruwa Shin yau da gobe da ke faruwa ba a wa'azi bane a gare ka shin kana tuna zuwa mutuwa masu mutuwa nan kaɗai yanzu mutum an waye da shi ya je sallar asuba ya yi komai ya sha kokon safe kankana na safe an gama ku hamsaka kukanka kana tuna wannan to mutuwar innal mautal ladhi taqaddaka ila ghayrika sai ka kada ghayrika ilaika mutuwar da take tsallake wani ta zo ta tsallake ka ta je kan wani ya mutu fa daya kai kada Allah ki ya tsaka muka rabu to wata rabba za ta tsallako wani ta zo kanka كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تكبرون منه فإنه ملاقيكم ai ita mutuwa wata kibiya ce da in ka kauce mata yanzu kauce mata wal mautu malin malin malazu wa maharabu mata kudda za an nashi za mutuwa ce da ba ta da makawa ana kaucewa da a makara an kawo shi kamar za a ce ko kuma hau ana dawo a kai kamar haka mutuwa ko kana tsammanin za ka daɗe ne ko ka zo kenan ta gullu an taɓa ƙasar madan abadan haifata an ta gadan jiman gada gadi kana da san za ka wuzu a wannan duniya wallahi a kai gobe kana cin mana da za ka rika wa kanka ka taka a hankali dan uwana imani ina faɗakar da kukan kan cewa shekarar nan ta yi gida ta musulunci duk take da karewa don ta kawo ba idan wata yana kusa da fitar da awa biyar ba shekarar ta kare idan bai kusan bai wuce awa ashirin da wani abu shekara ta kare sai ta kare sai a sa ta cikin jerin shekara da ta huce mara. ba za ta sake ba za mu sake haƙuwa da ita ba sai ranar alƙiyama sai ranar alƙiyama kar ka ɗauka shekara ta kare in ma kana cewa ta hace iya ko ni da biya ce ta kare shi kina magana ta kare a'a kana nan za ta dama maka ranar alƙiyama ka zo a min a kaza a shekarar da kuka ci zaɓe ko shekarar da kuka faɗi kuke cikin bakin ciki ko shekarar kasuwanci da abubuwa suka yi sauki ko shekarar da kake shan wahalar al'amuran rayuwa haka za ta zuwa wallahi shekarar za ta dawo maka da kun diddigin kowane abu da kai a kowane saka kowane saka balle awa balle sati balle wata balle shekara الخير الخير في شر الشر موضع الكتاب فكر المسلمين مشكلة إلى يمات ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ماء المحارفة فلازم ربك أحدها كو أزيجين هم مثالي كيف يمون المثال كيف يمون المثال كون إني نباجي بل كومي كومي قلت أنت أبو سياكاو ناقو يناي أنك أنك أنك نايزاني أنك أنك أنك أنك سياكاو وما كيف تقيد أكثر أنك ta ka dama za a kira kitabaka ka fadi na kusa karyar ba. karanta littafinka da kanka yau da kanka kanka shi kan tsari saboda haka in ka kayi kuma ba wannan ba ba ma shekara ba ƙasar da kake takawa duk da kake taka duniya nan za ta maka shaida yau mai zuwa duk a kabara halin ka bakin ka wai zai maka shaida يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأذنهم بما كانوا يعملون أي يلقحوا على قلبهم تكلموا لا أيدهم وتشهد أيدهم وتشهد أرضهم بما كانوا يعملون كومين في أسادات مكشيلة هل يتحقق ثم قال على ذلك فتأبون لك كيف أن نبي صلى الله عليه وسلم dare da yi da kake ganin sa wani wata wata mara ne ke zai kodin duk abin da kake komai za ka yi mamaki ba za ku mamaki ba ga dan adam nan ma maciyin kare maciyin alade mashayin giya sai in kyamara duk abin da ke faruwa ana ɗaukewa ana kan matsala ka da wata a zanka to balle Allah kanan nisa yake dare da yini da kake gani suna da kodin a komai abin da kake ko ina kake kalama waccan kyamara da dan adam tun da aikin adam sai ka gima ta gaban ta wannan kuka shi da ɗaki ka kulle yana da kodi duka yake dan haka kowa ne nazari ga me zai rika ajiyewa a cikin dare da yin ta, kada a yi kodi din ranar alkiyama a kawo masa duniya kike kuma ba ka sani duk sannan gari Allah ta'ala ya ware a cikin ruhin ruhin gari da waye koyo ma nan kai wannan shirar. kullum kuma haka kowanne yini sai ya ce ya kira kowa ɗaya bayan ɗaya cikin hadisar Allah yake ya kai ɗan adam ni sabuwar halittar ta garau ba juma'a da ta ta rana ishe ta kuma zan shaida aikin duk da zaki a cikina gobe kiyama don haka kai kokari ka ci ribar alherin da zaka kai kokari ka amfane ni ta hanyar yin abin da zai amfane ka gobe kiyama ma'ana kai kokari ka yi aikin harkar da cikina juma'a haka za ta ce ta ce da kai kuma la'allaka ba za ka kai ba kila fa wurin ka gidan yau juma'a haka in gari yi shi ma in maka wannan shaida kullum haka ke tafiya da haka kai ɗan uwana har kullum ka tafi tafiya kai kana tsakanin lokaci uku ne kawai jiya yau gobe ko ɗazu yanzu an zuba ko gobe ko ɗazu ta huce ba za ta dawo har abada ba za ta dawo ba gobe kuma ba ka kai ba ba san abin da Allah zai ba ba mamaki ba ba za ka kai ta ba dama ka yi to da kai kokari kai aiki yanzu jiya ta wuce ba za ta dawo ba damar ka yau ki yi kokari kai aiki yau na kwarai a saboda baka sani ko ba za ta dawo damar ka kawai yau shi sa wani yake cewa inna ma duniya ka yi yau wani har za yi muka wallala ne duniyarka da kake gani yuyin tsaye ne kwarai duk sannan wuni ya wuce ba zai sake dawo saboda duk sannan ka ka kai gari ka wayi gari ɗaya ne kake da shi kokari ka yi tsanani ka ci gajiyarsa in ka sake ya kuce maka ya tafi ke nan har abadin abada sai dai ciyawa kuma ya yanzu yi rikodin ibrahim sun a sa rikodin abin da biyu ka gani da maka yi tsaji a kai an uwana mai daraja ka sake kokkomawa kanka ka binciken ka da kanka da kyau ka gani ka binciki kanka da kanka da gani a za a yi ko rikice recording din ko shafin littafin ka na wannan shekara abubuwan da kake da ana rubutawa na san dai ka san haka to kai kokari kafin a sa fulta a jalayi ka gama wannan shekara kai kokari a fita da aiki a kai kar ka bari a buga fulta a jalayi ka rufe an gama wannan shekara za a shiga sabon shi za a buɗe sabon shafi kar ka yi da a ce a duk shan ne me yasa malamai suke faɗa maka haka ce da Allah kila ɗan sawu suka rage maka a rayuwa kila ɗan kwanaki suka rage maka da haka yi ƙoƙari, ko da Allah ya sa ka so shekara a izza da ta zo maka ƙarshe a ɓatanci a rashin abincin ku. ka ɓata kan ka yi ƙoƙari ka gyara don ka yi ƙoƙari ka samu a rufe wannan shafin da abincin ku. kuma kai ka sani in kai ne can ka sani in baka ne can ba bari in sana alamun basira mutum ƙwararren masanin kansa saboda ne saboda al'amura kullum ƙarshe Allah yake kallo ƙarshe Allah yake kallo abin da ka kare da shi da shi za a yi maka hukunci ya tabbata wani mutum sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi ya jarumi duk wanda ya sha gaban sa ya cinye masa kai arna sahabbai suka dinga mamakin mazakutansa da yadda yake arna kawai sai annabi ya ce wani mutum an mutane la ilaha illallah wannan abu ya ba ta abai mamaki ba dan annabi bane ma su yana kashe arnan haka تعرنا نعيش الحياة أجل الحياة الحياة تجوا وقتها يكون أما أنا جبت كم وصل أنا طايب في نايل أما برد من شو يبقى كبير سينا بون سينا بون كل سينا بون سينا تبيع تحارب أكحارب تبيع تسأل سايش سين خلاع سين أو تقد سين تكاد شو سين بجابور ما يتسكان وكم نجاو أو جبر النبي أشهد أنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قل لا لك يا أنا أنا ليس بيفاوي da ya ce mutumin nan kaji kaji kaji kaji ba yana ba da ya kashe kansa kuma wanda ya kashe kansa da baya ka ga abin da yi a baya amma ƙarshen ya ƙare a mummuna aiki sannan akwai wani mutum shi ma sahabin annabi ne yana cikin arna kullum duk musabai abin da suka san shi ne su arni arna mamu kawai a yankin su ya aka gan shi ana binciken musulmi mutane a kashe aka bai su yi an aljima su ci kace ne ka kana karshe dai sai su ku je ku ba annabi sallallahu alaihi labari an yi ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah ku ga annabi nayi kalmar shahada da aka zo aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innar rajula la ya'mal amal la ya'mal amal ahad amal ahmad la ya'mal amal al-jannah fima yabdu lin-nas Ko huwa min ahliha sai ne ce ai mutum za ku yana ta aiki yana ta aiki irin aiki dan aljanna alhaji dan wuta za ku ga mutum yana ta aiki yana ta aiki irin na yan wuta alhaji dan aljanna ne sai ya ce inna masumur bil khawatim har kullun karshe ake yi hikima wannan shekara ta za ta kare kai kokari karfe ta da abin alkai duk ko da tun daga farko watan alfaharar na wannan shekarar da za ta kare har zuwa yanzu na a sako kake ko kai kokari kanka kare kai kai ke da alheri sai a yafe maka duk abin da ya ba ka zuwa da wani mutum bawan Allah ya tashi da shekara ashirin yana sabawa yana yawo da shekara ashirin kuma yana cikin Allah sai duba mutum sai ga furfura a fuskar sai ke kai sai kama kuka yake kai tona ina yawo na dare da yi ina yawo na ba Allah yanzu kuma sai da na tsufa na fara shekara na kai shekara ashirin zan saba ina ma dai a ce na mai da rayuwa ta ina ma dai a ce rayuwa ta ta koma ina yawo kawai sun zo kimiyya daga sama sai aka ce ai da ka so mu ne muka so ka ka kusance mu ne muka kusance ka kai mana da'a ne sai muka baka dama ka bauta wa Allah lokacin da kana yaro shekara ashirin sai ka koma saba Allah ka ji Allah ka ji hanyar manzon Allah shi sa ko muka sace maka hannu ko muka sace ka ka ji ka saba wa Allah to amma dai yanzu lokacin da ya kula dawo za mu san وتوب الى الله جنة الحبيب وتوب الله يتجير على الشيء هذا من ذات قال من يا توب الحبيب كيف كنت يستنى kafin a yi maka kaiwa kan kan kitabi kafin a yi maka ka zamo cikin haƙƙan kamfanoni ko misali haƙƙai da kungiyoyin garin nan kai da halin ko a misira ko makamantan a ƙarshen shekara ko duk bayan wata shida za a yi nazari a yi naka riba a yi naka faɗi ya kai aka riba sai a dage a da wannan hanya ya kai aka faɗi sai a rike ta a daina to kai kokari cikin wannan hazaka irin wannan kai ma a rayuwar ka kullum ka rika kan kai ko a jini ya kai na tsaye abin kirkiyar ka gaje wannan ya kai na saba ko kauce wannan domin kada ka bari a zo ranar alkiyama alkama kai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa alkayyis man dara nafsa wa amila lima ba'da maut wal ajib man atba hawa hawaha wa tamanna ala allahi amani Me hankali me kwakwalwa me tunani me sanin ya kamata yanzu manzo Allah shi ne kudin cewa kan sai kullum cewa kan su tsaki tsakanin da Allah da manzo Allah da kuma Allah yake alaka inda yaga da matsala iya inda yaga yayi kyau ƙarin inganta ta ne mu tabbata Allah ai kuma Allah ta tabbata shi kai. sai ce kasashe da kiki wanda bai sani ake ba komai wayo sana sani yadda ake hura komai wayo sana sani yadda ake magudiya ta zaɓe ko a yi magudiya samu ta duniya ita da kiki ne in dai ba wa kansa sani tsakanin da Allah da tsakanin da manzon Allah da tsakanin da al'umma ta kiki ne ta guni kawai ana samu ga annabi a mun mu ai Allah ne gafara ne to fa ji sanda yake mai gafara ne yadda yake shi ne gafara haka yake shi ne azaba ne kuma wannan dama da aka baka alfai wani cikin magabata ne ke cewa da kada an safaka man da alaka hasiban alanar an maka adalci duk wani mai da kai cewa kan kai zai ba adadi ne wuce ce mutum ce kawo kan kai tashi da kanka a ƙarshen sanista lattara ce ka ɗauko littafi ka zuba a darasin da kuka yi ka rubuta tambayar da kake so ka rubuta amsar da kake so ka ba kanka maki ba adadin malamin ya wuce haka Allah ban ce mana yanzu ya mun nabi ke ci gaba da yin sulki murkawa kan mutane لا وصينا لما تتقوانا المسلمين سواء كنت تحتاج أو كنت طالب حد محل ثاني قد عمل يعني قام طلع بقى الشركة بقى تبا شركة بقى بوحن بقى تبا بقى تبا ولا عندها أنا أجعل كقبلي قبل بابا تكلمت لما سألت الله عليه وسلم أنا كقبلي كمثل ليا in yadda ibada ta tana kokari ta tafi akan koran koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ahli sunna ne kai ba a masallaci ba kawai har a kasuwa har a gurin aiki har a siyasa har a ko'ina har a gona ko ka ahli sunna sallah muna sallah masallaci ne misali ko ahli sunna gemu ne ko ahli sunna kawai tsagaggen wando ne kai kokari ka bi in ahli sunna sallah ne ko to annabi da yake kai sallah yadda da din na da waye da waye shi yake kai gaskiya a siyasa shi yake kai karkace amana a kasuwa shi yake kai kaza a gona shi yake duk dai saboda ahlus sunna ko ina kai kana da matsala ahlus sunna ne masallaci kai ko kai ka jara ahlus sunna a sauran mu'amalolinka shi ne kitabun da na kawo sannan ka koma iyali mutan gidan. ya kuke da su ka gyara in aka yi daidai ka da Allah ka yi Allah ya tabbatar da kai sannan ka koma a wurin halittar Allah da kake mu'amaloli da su wanda ka sani da wanda baka sani ba makota da sauransu musulmi duka ya alaka ka da su na nesa da na kusa kaga ka fita? sannan zuciyar da Allah ya baka komai yawan komai kankantar ta komai yawan komai kankantar ta da na bankin sai. da na kadarorin da na kaza da na kaza duk kai lissafi ka ga ya ake suka zo maka za ka yi kasa ne ta hanyar halal ne ko ko ya ci halal ne ya ci haram halal sai tsantsa ko ko ya ci halal ne ya ci haram ko ko haram sai tsantsa sai ka bincika ba amfani lissafi bin diddigi shi ne lissafi ka ga ina matsala kake kyakkyawa kowa ya je ya duba ko mai gangancin abin da yake kawo ɗinka har wanda ka kai gonar ya aka yi da wanda kai amfani da shi a gonar shi kansa halal halal ne to ba nan ba sai ake kace kashe abin da Allah ya baka dukiyar da Allah ya baka ba ka tabbatar da ina ka same ta to ta ika ka kake tafi da ita iyalan ka suna samun cikakken haƙƙin su makwabtan suna samun haƙƙin su masallatan unguwarka da majalisar unguwarka da sauran guraren taimakon addini ko yana samun haƙƙinsa ko ko aya kake kashe dukiyar taka kullum neman ta kare kace kawai shi ne abin da yake maka dubo ka mance da wannan baka ya ce ka zo ka taimaki al'umma ka taimaki addini ko dan kaga kana ci gaba da hana shi yana ci gaba da baka wallahi ta la yake maka shi ma sai ka doki gaba saboda haka binci akan zuciya abu ne ka binci yadda kai kake samun ta ka binci kuma yadda kai kake fadin ta Allah mu mawa ka ina roƙon ka Allah subhanahu wa ta'ala san sa mu mutum wannan kuwa da fahimtar abin da yake da gaba ina roƙon ka Allah subhanahu wa ta'ala ba mu iko cikin aikata abin da aka farkar da mu na gaskiya rahmatullahi ya amara ina da rabbana Allah subhanahu wa ta'ala ka sa da cikin gaba da da al'umma shi da suke musulmi da suke da rasuwar rayuwa Allah inda ta rayuwa duka doron duniya da Allah dan wani mu Allah ta isa ya Allah ya muna zuwa wannan shekara da ta abin da muka yi daidai Allah ta mu ta karba wannan na ba ba Allah zuwa da rahmar ta mana ka taimake mu abin da za ka raya muka ba kuma Allah kar ka sa mu sake mai ita wannan abu birhamka ya rahama rahama ya rabbal alamin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba marasa lafiya lafiya lafiya na inganta lafiya ta jin daɗin duniya da dai ka da zan ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam birhamka ya rahama rahama ya rabbal alamin Allah ka sa albarka dukkan ne faɗa da muna Allah ka maka albarka Allah ka ji da daga duk wani abu da ke na damuwa cikin sa albarka dukkanin ɓangarorin rayuwar al'ummar musulmi siyasa aikin gwamnati ayyukan kasuwanci hotonsu komai na al'ummar musulmi muna ka sa mana albarka abin da muke da a cikin harkokin rayuwar Allah ka sa mana albarka na daidai wannan muke kuma na kuskure Allah ya yafi mana kautar da mu daga kuskuren ka da mu rahmata ya amara rahmata ya ya man huwa Allah muna da tsanka fahimci lamarin dole ka fahimci lamarin dole ka kinta masa da al'umma idan al'umma ta sai da kake su kin samu su jin tsoron ka kar ka sa musu haɗin ta al'umma ka ko su amana rahama ya amma ban da rahama ko ko Allah ban ku kai ne ya wuce da saba ka ina son Allah subhanahu wa ta'ala ka biya bukatun da kai kuma ta mu yarda da haka Allah ya albarka bayi Allah ku ba da kokarin taimako ta hanyar wannan masallacin jama'a da shi Allah ta ka musu alkai Allah ya karfafa wuyan Allah ya bukata ta duniya da lafiya Allah ya sa idan mun sanar da riga fara su da su da iyalan su iyayen da abin da mutum zai shiga rahmatu ya rahmatu ya rahmatu هذا صلوا وسلموا على افضل خلق الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك